سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام yan uwa masu albarka barkamu da wannan yammaci na ranar alhamis yau 23 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan mari 2026 daga matsalacin muna garki area 8 a nan cikin birnin tarayya abuja inda muke damsa a cikin tafsirin watan azumin ramadana na wannan shekara ta 1447 muna cikin tafsirin suratul baqara za mu tashi daga faɗin allah madaukakin sarki a wa na qulubuna wannan zai zama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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله مدوكين سركي يتشي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا كما سكتشي قلوبنا زكاتمو gulfun a tsane suke a cike suke bal ba haka abin yake ba in ji Allah la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu ne sakamakon kafircin su wa qalilan ma yu'minun saboda haka ƴan kaɗan ne a cikinsu su suke yin imani ci gaba da bayyana mana wato laifuffuka da saƙo da Yahudawa suke a cikin wannan jiran giya wannan shine laifi na goma da Allah ya ambata cikin laifukan su bayan abubuwan da aka ji a baya wannan aya tana bayani akan yadda yahudawa suka nemi su ba da uzuri akan me yasa ba su imani da annabawan da suka gabata ba me yasa ba za su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba don bayan da aka ce an tuhume su da sun iya da annabawa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun yanzu ku duk wani annabi idan ya zo da bayani daga Allah ba za ku ji ba ba za ku yadda ba saboda ya saba wa son zuciyarku wasu annabawa ku karyata su wasu annabawa ku kashe su sai suka faɗi uzurin su cewa ai wai su zukatansu sun riga sun cika da ilimin abin da ya gabata na attaura ko kuma zukatansu sun riga sun cika ba mataka tsinke babu yadda za a yi wani sabon abu ya shiga sabanin abin da suka sani a baya da haka suna cewa ne ƙulubuna mali'atun bil ilmi ilimi, hiya la tattasi'u li shay'in akhar wai zukatansu suna cike ne da ilimi babu yadda za a yi wani abu ya shiga don haka wala wala yu'minuna bi ghairi Musa alaihi salam ba za su yin imani da wani koma bayan annabi Musa ba to shine abin da suke fara cewa qulubuna wulfun haka suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka gaya ma mutanen Madina sai Allah ya ce bal ba haka abin yake ba wato ba cikar zukatan ne ya hana su karɓan gaskiya ba sai dai Allah ya riga ya tsine musu albarka ne duk wani abin arziki ba za ta same shi ba balla humullahu bi kufrihim Allah ya riga ya tsine musu albarka ne sakamakon kafircin da suka dinga yi kafirci wani bayan wani wani bayan wani lodi lodi to karshe suka tantance tsinuwa Allah kamar da muka ja a baya Allah ya ce da inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa ya ya'tun Allah ya tsine musu akan harshen annabawa manyan annabawa guda biyu annabi dawud da annabi isa ibn maryam alaihi salam wa haka nan ma Allah ya sake cewa bal la'anakumullahu bi kufri Allah ya tsine musu ne sakamakon kafircin su wannan a aqidar ta ta cewa mu ba ma fahimta ko babu inda wani abu zai shiga a zuciyarmu kida ce gama gari a gundun makiya gaskiya kaga haka faran maka suka dinga cewa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi arranina waqru haka kafaran maka suka cewa sallallahu alaihi wasallam mu mu suna cikin wani mazibi an riga an saka su a wani mazibi an kulle su ba za mu gane abin da kake gaya mana ba sannan kulluwan mu an riga an tushe su ah, haka wannan ita ce aƙidar dukkan wani ɓatacce zai nuna cewa shi ba ma zai ba da kunnensa ko zuciyarsa ya saurari gaskiya maballantana ma ya zai nuna cewa shi wannan ma abin da ake faɗa ba ruwan shi ni ban ma da lokacin sauraro wanda da yake ake gane shirya ya dinga cewa shi ba yi da ma lokacin da zai saurara ko ya dinga nuna cewa wannan shiryar wani ƙauyanci ne ko wani abu ne da shi ya wuce shi wayen shi ya wuce ya zauna ana gaya mai alkur'ani ko ana mai wa'azi ko ana mai nasiha shi wayen shi ya wuce yana ganin yana da wani ilimi wanda ya fi karfin wato ya ba shi dama ya tsaya ya saurari mai wa'azi to wannan ya san cewa tafarki ne na yahudawa su ne masu cewa kulubuna wulfun zukatansu a toshe suke wannan aya kamar yadda muka ambata ita ce ta bayyana wato tsantsa kafircin da yahudawa suka yi na kafircewa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan a da can wato suna tukiyar cewa su masu bin gaskiya su masu bin annabawa da shi ne Allah yake cewa bal la'anahumullahu bi kufrihim lalle Allah ya tsine musu sakamakon kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su suke yin imani da haka za har yanzu yahudawa suna cikin mutane masu wahalar sha'ani masu wahalar karɓar gaskiya ba sa karɓar gaskiya Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wa lamma ta hum kitab wa lamma ja'ahum kitab min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl wa kanu min قبل يستفتشون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله هذا تركي ولما جاءهم ما آه، جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله كما يعين ذا للتافي يزو مسد دور الله مصدق لما معه yana mai gasgata abinda da yake tare da su wa qalu min qablu alhalin sun kasance gabanin haka yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman Allah ya ba su sa'a akan kafirai suna cewa za mu haɗu da annabi na ƙarshen zamani mu kashe ku falamma ja'ahum ma'aruf wannan abin da suka sani ya zo ya rike su kafaru bihi sai suka kafirce suka ainihin wato taurare fala'anatullahi alal kafiri Allah ya ce kinuwa Allah ta tabbata akan kafirai wannan aya ci gaba ne da tona asirin abin da ya faru da a yahudawa sun kasance kafin zuwan musulunci suna nuna ma kafiran cikin garin madina cewa ku kafirai ne ku magugawa ne muna nan muna allah allah muna jiran lokaci ne kawai idan wani annabi da zai bayyana ya bayyana za mu yi mushi mu baya mu ba addinin shi mu bi mu karkashe shine ya tafti huna al'istifta wato suna neman Allah ya kawo ranar da za a yi wannan al'istifta yana ɗaukar ma'anan suna nuna mai suna buɗa ma kafirai wato wannan magana suna biya musu da kullum akwai abubuwa da suka faru da yawa a zamanin jahiliya waɗanda suka nuna ƙaryar yahudawa da fitin cewarsu, bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo sun fi kowa zaƙewa sun fi kowa suna nuna sun ƙota Allah ya aiko shi idan Allah ya aiko shi to su ne kan gaba wajen imani shine Allah yake ba mu labari a nan walamma ja'ahum kitab kuma yayin da littafi ya zo musu alqur'ani kenan min indillahi daga Allah musaddiqun qur'anin yana mai gaskata limama abin da ke tare da suna taura wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru alada sun kasance kafin wannan lokaci suna ainihin wato neman Allah ya ba su nasara ta hanyar aiko ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke ganin idan ya zo da su da shi za su haɗu fi maganin waɗannan kafirai maguzawa shine yastafihuna 'ala alladhina kafaru أن يستنصرون ببئفة محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين الوثنيين suna neman Allah madaukin sarki ya taimaka musu da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su haɗu da su da shi maganin kafiran nan masu bautar gumaka Fama da annabin ya zo musu shi ne Allah ya ce falamma a ma araf yayin da abinda suka sani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa da littafin sa Qur'ani ya zo suka ganshi kuru-kuru kafaru bi sai suka karyata kamar da Allah a wani da ke cewa za mu karanta a nan gaba kaɗan walan ma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da manzo ya zo musu daga Allah shine da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai zuwa musu alqur'ani yana mai gaskata a taura da injila duk da haka sai suka kafirce mishi saboda tsabar hasada kawai hasada su shine da bakin cikin su bai zo a cikin ƴaƴansu ko danginsu ba abul ali ya yake cewa kanatul yahudu tastansir bi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala mushrikil arab yahudawa sun kasance suna neman agajin Allah ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda su maganin mushrikan larabawa ya kulura lahu suna cewa Allahumma ba aka ba'ath hadha alladhi alladhi najiduhu maktuban indana ya Allah muna roƙonka ka fito da wannan annabi wanda muka samu bayanin shi a cikin littafin mu hatta nu'azziban mushrikina dan mu samu daman dandana wa kafiran nan azaba wa naqtuluhum mu karkashe su falamma ba'atha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ra'uhu suka ganshi gashi suka gani annahu min ghayrihim sai suka ga annabin ya zo daga wasansu bai zo daga kabilarsu ko yayansu ba kafaru bihi sai suka kafirci haka da bil arab suka yi wa larabawa asada wa hum ya'lamuna annahu rasulullah sun yi wannan hasada sun kafirce alhalin suna sane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito wannan riwaya a cikin tafsirinsa haka nan daga ibnu abbas Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa yake cewa anna yahuda kanu yastaftihuna ala al-aus wal khazraj yahudawa sun kasance suna addu'a suna neman Allah ya ba su damar da za su kashe ausu da khazraj bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla mab'athihi tun kafin Allah ya aiko shi ke wannan magana falamma ba'athahu Allah min al-arab da Allah ya tashi aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko shi cikin Larabawa cikin jikokin Isma'il bai aiko shi cikin jikokin eh, ainihin wato eh, Ishaqa ba sai suka ce sai ce kafaru bi sai suka kafirci wa jahazu suka yi inkarin annabtarsa ma kanu ya kulu da suka ƙaryata abinda za su ke faɗi فقال له معاذ بن جبل وبشر ابن البراء ابن معروف waɗannan mutane biyu cikin sahabbai wanda sun taso suna jin waɗannan maganganu a bakin yahudawa sai kuma yanzu ga yahudawa sun imani su kuma Allah ya taimake su imani da Mu'adh dan Jabal da Bishr ibn al-Bara radiyallahu anhuma sai suka ce ya ma'ashar yahudi ya ku yahudawa ittaqullaha wa aslimu ku ji tsoron Allah ku musulunta ba faqad kuntum tastafihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa nahnu ahlu shirk ku ne fa kuke ba mu labari kuna goranta mana kuna cewa za ku yi maganin mu lokacin kuna cewa mu dai jira Allah ya aiko annabin nan mu kuma a lokacin mushrikai ne kuna wa kuntum wa tukhbiruna na annahu mabqutun kuna ba labarin cewa za a aiko shi wata sifuna hula na bi sifati kuna gaya mana sifofin shi siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza yana zuwa mana ga sifofin maka yadda ku kuma kuna cewa faqala salam ibn miksham mishkam sai wani cikin yahudawa mai suna salam ibn mishkam sai ce ma da'ana bi shay'in na'rifu sai shafa wa ɗin shi to kai ce to gaskiya ne Kuma muka gaya mu kaza mu ga mu kaza amma wannan Muhammadu da ya zo mu da muka kalle shi duk abin da muka sani ba mu ga ko ɗaya ba babu abin da muka gani a cikin abin da muke gaya mu ƙarya wadda kowa ya san ƙarya ce farar ƙarya ma ja ala bi shay'in na'rifuhu wa ma huwa billazi kunna nazkuru lakum za ta bu gaskiya saboda Allah wannan ba shine annabin da muke gaya mu. fa anzalallahu hadhihi al-ayata shine sai Allah ya saukar da fadin sa ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الله يكفي فلا الله على الكافرين وقال قتادة wannan labarin shi ma ingantaccen labarin yana cikin sira ta ibn hisham da littafin tafsiri na imam al da kuma littafin dala'ilin nubuwa na abu na ainihin asfahani da wasu wurare shi ko Ibnu ibnu Ama cikin malaman tabi'ai yake cewa lamma ba'atha Allahu Muhammad yayin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fara'ahu suka ganshi annahu qad bu'itha min ghayrihi suka ga cewa an aiko shi daga wani jinsi wanda ba na. Su abin suka so yadda Allah ya ta musu alfarma a baya ya ta aiko musu manzanni da yawa da yawa to wannan manzon shi ma ya zama da cewa cikin zuriyarsa ne to da Allah ya so ba haka ba Allah ya canza yayi ba haka ba kafaru bihi sai suka kafirci hasadan lil arab saboda illa rabawa da suke wa hum ya'lamuna annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alanan suna sana cewa shine manzon Allah din yajidunahu maktuban indahum fit tawrat kamar da suka same shi a rubuce a cikin at haka ibnu jariri ya rawaito wannan al ahmad ibn hanbal ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi zuwa ga zuwa ga salamatu ibnu salama ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutanen Madina wanda ya ji yakin Badar yake cewa annahu kana lahu jarun yahudiyyun min Bani Ashhad suna da wani makwabci ba yahude wanda yake dangantuwa zuwa ga banu al-abdul ashhad wa zalika qabla mab'athin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan abu da zai bamu labari ya faru ne kafin aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama fa kharaja ala majlis qaumi wannan mutum wata rana sai ya fito a gaban mutanen shi wa zakara lahum al-qiyamah والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ya tsaya ya dinga wa'az ya musu labarin lahira labarin tashin alkiyama labarin hisabi labarin ma'auni na awon kaya labarin aljanna da labarin wuta ya wa'azi ne kyau faƙarar lahun mashirikuna sai kafirai ce kafirai wanda ba su imani da komai ba a cikin abin da fada suka ce wai haka ya kula ke ka shiga ukun kai wani irin labari ne wannan ayyubu akun nasu da mawtiyin ila daru fiya jannatun wa naru wai ka kana cewa wai in mun mutu wai za a tashe mu a kai mu wani gari ko wani gida wai wanda akwai aljanna akwai wuta qala na'am yace kwarai kuwa wa sama ya rantse da Allah lai annahu lau budi a fi a'adami tannurin fi duniya yace musu na rantse muku da Allah a nan duniya a sani a cikin tukunya mafi girma wa utzika alaihi a sani a rufe a dafa na a ciki liyan zuwa min azabin nari gadar na kana ahwara alaihi yace a kama na a nan a tsoma na a cikin tukunya a dafa na nuna in dai zan tsira azaban lahira ya ce wallahi ya ce masa su fasa'alu suka ce wa ma alamar zalika to da ne za mu gane cewa abin da kake faɗi da gaske ne akwai mutuwa bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna akwai kaza akwai kaza ya za mu gane qala sai ce nabiyyun yub'athu min hadhihi al-bilad wani annabi da za a aiko a wannan yankin namu wa ashara yadihi na hawa makkata wal yaman da ya daga hannu sai nuna kudancin madina inda kasar makka take da kasar yaman yace daga nan yankin wani annabi zai fito kwana qalu suka ce wa mata nara yaushe annabin nan zai zo kana kalama kalama yace wa kana asghar al-qawl wannan salama ibn salama a lokacin shine yawo karami a cikin majalisa sai ya ce fa nazar ilayya al sai wannan bai hudu ya kalle ni wa qala yake in yastamfid hadha al-gulam umruhu yudriku kun ga wannan yaron shekara tara ko goma in dai mutuwa ba ta ne gaggawa ba in dai zai rayu cikakkiyar rayuwa ma'ana shekara 60 ko 70 ko makamancin haka don Allah ya so wannan yaron da kuke gani yana raye zai riski annabin nan mu da muka girma muke da shekaru ba dole mu riska ba amma wannan yaron zai riski shi qala salama salama yace mana fa wallahi yace na rantsi da Allah ma zahaba al-layl wan nahar hatta ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace a kwana a tashi a kwana a tashi a karan mai rai ji ba wuce ko yace sai ga Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yahudi yuhayyu baina abhurina ba ma ni da nake yaro shi kanshi tsohon can bai hude shi ma da rayuwarsa bai mutu ba fa amanna bi mu larabawan madina ausu da khazraj duka sai muka yi imani wa kafaran yahudi wannan bai hude shi kuma ya bujire hasadan lahu saboda hasada da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qulna la wata rana kawai sai muka tare shi muka ba mai hujja muka ce wai wailaka ya kula ce kai canka alasta billabi qulta lana ba qulta ashe ba kai ne da kake mana wa'azi da nasiha kake tuna mana cewa za a tashin alkiyama kake ce mana za a yi wa annabi zai zo kaza kaza ba qala bala yace kwarai ne ne walai huwa shi amma ba shi bane wannan annabi ka ji kafirci kawai ya shafa irin shi ya ce ba shi ba. wannan isnadi ne tabbatacce riwaya ce tabbatacciya ingantacciya a cikin littafin Musa bin Imam Ahmad ibn Hanbal irin su suna nan da yawa irin waɗannan misali suna nan da yawa na inda wato Yahudawa suka kasance suna alfahari suna tutiya suna fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ne kan gaba wajen goyon bayan shi idan ya bayyana za su haɗu da su da shi su kashe maguzawa da Allah ya tashi hikimarsa da buwayarsa ya tashi aiko manzon sai ya aiko shi a cikin kabilar da ba ta su su gudawa kamar da muka ji su jikokin ishaqa ne da Allah ya tashi ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aiko shi a cikin jikokin Isma'il alaihi salam sai suka ga cewa su ba za su iya bi ba wannan shine sirrin wato in gaskiyar su shine in bin manzon Allah da suka yi kamar da suke Allah yake cewa am ya su yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli shin suna yi wa mutane wato annabi kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna mishi hasada ne akan falar da Allah ya bashi eh hasada take ita ta hana su imani to da haka wani nuna mana munin ta hasada cewa ta hasada tana iya halakar da mutum yana nuna mana kuma wato yadda Allah madaukakin sarki yake kafa mai gudawa hujja da abin da suka sani wanda wannan ya fi kwarar da su sannan yana nuna cewa kuma manzanci zaɓin Allah ne Allah yana zaɓan wanda ya ga dama ba wanda mutane suka so ba Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin inda ya cancanta ya sa annabtarsa da manzantarsa to Allah ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa shi yafi cancanta shi yafi dacewa dan haka ya bashi wanda da yake son tsira to ya imani kawai wanda da yake son ya kai labari to ya yarda da zaɓin Allah kawai wanda kuma yake ganin shi da yarda ba to gashi nan ga fili ga gaci Allah ya tsare mu يلا يا سلام عليكم بئس ما اشتروا به انفسهم بئس اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Allah wa da sarki ce bi isa bashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun muhim Allah ya ce bi isa bashtaru bihi anfusahum Allah wadaran abinda suka sai da kawukan su da shi an yakfuru bil ma anzala Allah je suka kafircewa abinda Allah ya saukar bagiyar saboda hassada بغير إن بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء سنا حسدر الله يتوكد فللش قول لي قداما الله يكفى باقو بما يشاء على ما يشاء من وأن الله يقدام تكون باينسا فباقو بغضب على غضب sai suka zaɓi fushi na Allah akan fushi fushi guda biyu fushin farko shine wancan fushin da su Allah ya da akan bauta dan baraki fushi na biyu shine wannan fushin da Allah ya da su akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubu da bin azab rabbi wal kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta wulakanci wannan aya tana ci gaba da bayyana mana irin wato laifukan da suka yi da Allah ya fushi da su Allah ya fushi da su saboda sun bauta wa tambarin. ba su iman da Isa alaihi salam Allah ya sake yin fushi da su saboda sun kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su iman da shi ba karshe Allah ya ce wa in kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta kaskanci ta wulakanci wannan hasada ta ta taso ne daga girman kai wato ganin cewa su su sun fi karfin wato zama a kasan wani duk da Allah ne ya zaɓi wannan bawa na shi ya ba shi wannan ɗaukaka amma su suna ganin darajar su da kimar su ba za su iya bin wani jinsi daban ba saboda haka suka samu kansu a cikin wannan imuwa saboda haka jama'a muke yayi girman kai dama girman kai shine ghamsun nasi wa batarul haqq raina mutane da tunkuɗe gaskiya shi sa a cikin hadisi da imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito da ma Imam al-Bukhari da wasu daga daga Abdullahi dan Abu dan a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati ala amsalid burri fi suwarin nar ya'aluhum kullu shay'in min as-saghar za a tashi masu girman kai ranar alkiyama a mai da su wasu ɗan fuci-fucin mutane kowa ya fi girma kowa ya fi kan gani hatta yudkhalu sijnan ko yadkhulu sijnan fi jahannam haka za a kora su a cikin jahannama ma sai an saka su a cikin wani gidan yari na musamman za a ce tsauna ma al za a dinga su shayar su ruwan ruwan dattin abin nan a gidan wuta wa usarati ahalin nari da kuma ruwan ciwon da ke zuba a cikin wuta za girman kai babban laifi ne ƙoƙarin mutum ya sanya wa shi irin wato bargon Allah kawai da Allah yake cewa alkibriya uribai girma da isa na wani wanda duk ce zai ɗauka sai na karya shi sauraka ana so mu zama masu ansan gaskiya daga duk wanda ta zo mana duk wanda ya gaya mana gaskiya mu ansa kan mai tunanin jinsinsa ko yaren shi ko shekarunsa ko ƙabilarsa ko gogewarsa a rayuwa wanda mu muna ganin mun fi shi haka dan haka ba za mu karba ba wannan abin da yahudawa suka yi kenan suna ganin sun fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su su ne a mutanen Allah sun fi sun fi larabawa su su ne yahudawa saboda haka suka kiyansa gaskiya Allah ya musu wannan hukunci wanda ƙarshe suka halaka gaba ki da Allah ka tsare mu sai mu tafi zuwa wadda Allah ɗauki saki da ita ya zaki lahu, amin وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق وهو الحق مصدقا أو تنتبه مصدق يا هلسة مصدقا لما معهم قل كتير فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wai za su yi rau kuma idan aka ce da su aminu bima anzalna ku yi imani da abin Allah ya saukar alqur'ani kin qalu kunti nu'minu bima unzila alaina a a mu za mu rike iya namu wanda aka ba mu na atauran shi kai za mu rike wa yasquruna bima wara su kafirce wa duk abin da ya wallance shi wa huwa kuma gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahu yana gaskata abin da ke tare da kul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin to me yasa kuke kasance kuke kashe kuna kashe annabawan Allah inda gaske ne ku mu'minai ne a yahudawa su suka fara kawo ta'assubancin addini wato ga gaskiya amma ba zan bi ba tunda wanda ya kawo ta ba nawa bane ba kungiyar mu ɗaya ba ban san shi bai san ba ne wannan nazariyar tasu da aka ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suka ce ah, a la la la mu ba za mu imani da wani annabi ba sai annabin da Allah ya aiko shi a cikin mu dan gidan shi kare muka tafi saboda an umarce su da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a ah, mu ba za mu imani da shi ba sai dai kawai mu za mu imani da namu annabi daga nan suka ce wato Allah ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'a kuma shi wannan littafin da suke kin imani da shi gaskiya ne yana gaskata abin da suke tare da shi alqur'ani yana gaskata abin da suke tare da shi Allah ya ce wato kul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah to me yasa kuke kashe annabawan Allah in kun ce kun bada da taura a cikin attaura akwai hali game da kashe annabawa yasa kuke kashe su in kuntum mu'minin inda gaske ne kuna da imani saboda haka anan Allah yana umartar Yahudawa da kuma sauran musulmai cewa su imani da littafin Allah da manzala sallallahu alaihi wasallama ko mu gane cewa Qur'ani yana gaskata abin da ya gabata na daga sauran tafai a su bani Isra'ila kira su haka sai suka suka ce ba za su ansa ba suka ce ba su ji ba a kamar yadda a yanzu in ka ce mai Yahudawa su shiga musulunci ba su shiga ba haka a baya ba su shiga ba za su ce mu mun wadatu da abin da aka turo mana babu ruwanmu da wani abu daban da shi ne sai Allah ya kafa musu hujja ya musu raddi ta fuska guda biyu fuska ta farko cewa wanda duk ya kafirce ma alqur'ani to ita ma a taura ya kafirce mata saboda a cikinta akwai a bayani akan gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shari'o'inta sun dace kwabo da kwabo da irin shari'ar da ke cikin littafin alkur'ani mai girma abu na biyu cewa in dai kun mumine ne da gaske kun yi da saura to ga hujja against you me yasa kuka dinga kashe annabawa shin a taura ce suke kashe annabawa ba a taura ba ce a taura ta yi hani game da kashe annabawa amma ku kun kashe annabawa zakariya da yahaya kun yi attempting kashe wasu su isa da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba ku da wani uzuri da ku bayar anan cewa ai ku kuna yin imani da abin da yake tare da ku ne a'a ba haka bane kuna zaben abin da ranku ke so ne ku sauran kuma ku yi watsi da shi kamar da muka faɗa wannan aya tana hani game da mutum ya ga gaskiya ya ƙi karɓa da tunanin cewa wanda ya kawo gaskiya bai ita ya kawo mai ba mutum ya dinga zaɓi kanka a cikin addinin Allah da tunanin cewa shi ya fi ƙarfin ya ba addini kawai yadda yake wannan tafarkin yahudawa su ne suke zaɓen abin da suka ga dama su ce wannan gaskiya ne wannan zamu bi wannan ba gaskiya ba ne wannan ba ramu ba su ne suke yin wannan za ka a san da suke cewa sun wanda taura kuma gashi an same su da dumu-dumu da laifuka da suka saba a taura daga ci gashi nan cewa iyayensu da kakanninsu sun shahara wajen kashe annabawa sai da aka yahudawa ba su da wani abin da za su faɗa a nan na matsayin uzi Yalla ya ce laƙar da aku musa wa موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله يسير ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون حقيقة أنه موسى يا zo muku التوراة ولا أتكلم a يعني دلا دلا ya zo da mu'jiza wanda take taimakawa a tattata shi dalla dalla amma shi ba ku yi mishi ba ku ce ba haka bane ba ku ƙaryata ba sai in mattakhasumul ijla min ba'd sannan bayan shuɗewa annabi Musa bayan ya tafi ganawa da Allah ko kuma bayan ya rasu ga baki ɗaya sai kuka dawo kuna bautar ɗan maraki kun mattakhasumul ijla min ba'd sai kuka ɗauki ɗan maraƙi kuna fuskamawa wa an zalimuna kuka kasance azzalimai wato azzalimai anan su ne masu wuce haddi ne zalunci shi ne wuce abin da yake daidai anan musa ya zo muku da mu'ujizozi ya ku yahudu ya zo da hujjoji mabayyanannu ya zo da sanda ya zo da hannunsa ya zo da ruwan tsufa da ya buga ya tsaya ya zo da aljarada wal umara ka dauki walakan atina musa ta ayati ya zo da addafade ya zo da wato fari da kwarkwata da kwaɗi da jini wa farkal bahari ya zo da dukan teku ta rabe gida da Allah Musa ya wannan wa tazlil ghamal ya zo muku da da inuwar girgije wal manni was salwa ya zo da abincin almanni da salwa wala takal jabal sannan dutse ya ainihin rubuce saboda tsoron abin da ya annabi Musa ya roƙa na wato ganin Allah wan basaka alhajar sannan kuma duwatsu Allah ya fasa mai su fitar da ruwa wa gairi aya min al-ayati dallati ala sirri Muhammadin wa risalati sallallahu alaihi wasallam da dai wasu abubuwa waɗannan wanda ke nuna gaskiyar saƙon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan idan ka karanta Qur'ani ka sa abin da yake shi duk da haka falima takhasum al-ijl ma'budan min dunillahi wa ashrab wa wa ushribtum hubbuhu fi qulubikum bi sabab kufri Ta in duk wannan to me yasa ba ku waɗannan gaskiyar ta Allah Musa ba kuka ɗauki at-taura ba ku yi aiki ta yadda ya kamata ba kuka aje ta a gefe kuka yi riko da ɗan malaki a matsayin abun bauta aka sanya san wannan ɗan maraƙin a cikin zuciyar kuka zama cewa tabi'a kun gafarci walima lam tu'minu bi tawrat hatta rafa Allahu faqakum jabar adui me yasa ba ku iman da taura ba sai da Allah ya ɗaga dutse zai kifa shi a kan ku fa kana ka ki fawqa ru'usikum ya zama kamar wato girgije a saman kawunan ku takhawwaftum sai ka ji tsoro hatta a saikin hau ka taɓa wa Allah fa ta'ala wannan shi ubangiji ko dauke sarki wala qad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhassu illa min ba'd Allah ya ce hakika na Musa ya zo muku da gaskiya dalla dalla sai kai ruku da dan maraki ba ku gane gaskiya ai min ba'di zahadi da aka ce da ku Musa bil bayyinati ma'ana min ba'di zahadi ila miqati rabbi bayan da kuka gana ubangiji ya bar muku wannan sallahu wa arsul zalimuna in wannan zalunci ne a ranar kuna matsayin masu hau wa antum zalimuna kun yi wannan zalunci ne a matsayin masu hau saboda haka ba za ku iya samun wani abu da kuke nema akasin wannan hukuncin na wannan yana bayanin abin da yahudawa suka samu kansa a ciki na zalunci na ainihin wasu barna na shiga da fita wajen rikirkita addinin Allah shi Allah yake taƙaita musu bayani akai anan za mu zo a gaba mu sake zikiri shi kuma akwai wani ma na bayani game da bautar ɗan baraki da muka jiran nan daga cikin suratu al-araf ko wanda yake bayanin abin da suke Allah yake ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد حقيقة أن موسى يا زومك ده بيان دلا دلا التوراة كمؤجزوزي أما بقبا سيكوك أينهم بيه وأما ركي wanda Musa Samiri ya kera muku daga wasu cikin kayan a kwalliyan wannan kafircin da kuka yi kuna cikin zalunci ba shi ne abin da Allah ya yi muku ba shi yana cikin lissafin kurakurai da kuka fadawa da saban Allah wanda a wannan jirage shi ne na goma sha biyu Allah ya ce da babu labarin Yahudawa da ɓarnarsu ya ce wa iza hazna mi kafa وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين wannan ita مخالفة تقوم ta ليس sha uku laifin cikin da Allah yake ta mana bayani Allah ya ce wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'nakum tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa atayna wa ushribu fi qulubihim al-ijl bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah ya ce wa idza akhadna mithaqakum kuma ka tuna lokacin da muka ɗauki alƙawarin ku banu Isra'ila warfa'ana ku tura muka ɗaga dutsen nan saman ku gashi kuna ganinsa, mun ji a baya aka ɗaga dutse aka ce ko su tuba ko a kifa shi a kansu Allah yake kulu ma ataina muka ce ku yi riko da abinda muka ba ku na attaura bi ku watin da ƙarfi wasma'u kuma ku dinga jin wa'azin da ake Ƙaru sai suka ce sami'na mun ji ya Allah wa asaina amma mun saba Allah ce wa ushribu fi qulubihim al-ijl an riga an cusa kaunar bautar dan marakinta a cikin zuciyarsu bi kufrihim saboda kafirci su Allah ya ce kul ka ce bi isa ma ya amarkum bi imanu in kuntum mu'minin Allah wadaran wannan imani ku ta kun yi wannan abin da kuke yin da sunan imani ne to Allah wadaran imanin nan ku wannan aya tana ishara zuwa ga misaki na farko da aka yi wato lokacin da aka daga dutse aka ce ko ku imani ko a kifa musu mun karanta a baya wa yi da aka zani sadakun warafa ana faɗa kuma tsura kubu ma ate na kun bi kowacin wata hurma fi da Allah kun tattako mun karanta a baya ina jin ayati 60 da wani abu 63 da hudu a ah, Allah ya ce ka tuna musu lokacin da muka ɗauki alkawarinsu muka ɗaga dutse a saman su muka ce ku yi riko da attaura da aka ba ku dinga ambatan abin da ke cikin ta za ku samu takawa wato lokacin nan da suka ce su ba za su imani ba har sai Allah ya fito da kan ya musu magana ko lokacin da suka ce su ba za su imani ba har sai an saukan musu da da ainihin wato littafi daga Allah sun gani suka da maganganun rashin hankali shi ya Allah wani sarki ya fusata sai Allah ya sa mala'ika ya daga dutse ga dutsen nan a su suna gani kamar girman wato abin nan mil guda aka ce su tuba in ba haka ba yanzu za a kifa dutsen nan a kansu shi ne suka nemi tuba suka nemi ahuwa suka faɗi suka yi sujuda suka tuba suka ce mun bi amma bi din nasu ba na gaskiya ba ne ba yi da tabbas kamar yadda aka san su dai da rashin cika alƙawari daga baya suka dawo suka karya shi ne Allah ana yake ce mana wa yi da aka zana nisa kuma ka ambata musu lokacin da muka ɗauki alƙawarin kuma mai Isra'ila wa rafa ka kuma tura muka daga dutsen a kanku ku goma a ce cikin ku riko da abin da na ba ku yi kuwatin da ƙarfi wasu kuma ku dinga jin magana an gaya muku wa qalu wa qalu sai suka ce sami'ina wa suka je mun ji amma mun sa'a Allah ya ce wa ushidu fi qulubihim al-ajr an riga an cika zuciyarsu da san bautar dan maraki din can Allah ya ce bi kufrihim saboda kafircin su ko ka ce bi isa ma ya amurkum bihi kuma in kuntum mu'minin Allah wajen imani irin naku irin wannan da imani to Allah wajen shi wannan ba imani ne wanda yake ainihin wato na na alfahari a mun ji cewa a baya wato sun bauta wa dan maraki kuma an zo an yi musu tankiya suka na sun ba amma zuciya suna nan matsalkalar ɗan marakin nan saboda ne ne saboda kafircinsu saboda kuma kuɗin da suka zuba aka yi shi shi ne ibn jaririn da ibn abi hatimin suka ruwaito a cikin tafsiransu daga sayyidina ali Allah ya tsara masa da yake cewa amada musa ila al musa ya tunkari ɗan marakin fawada alaihi ya dinga tsara shi da diga da gatari fabara da hukiha wa huwa ala shaɗin na ya yi kata-kata da shi yana bakin kogin fama shariba ahadu zalika ma'a man kana ya abu da ijira illa farra waje wa misra zabi da aka kakkarya shi aka kona shi aka ɗebi tokan aka watsa a cikin teku to duk wanda ya sha ruwa daga cikin wanda suka yi wata gunki sai iska shi ta zama gwaldin kamar jikin zinariya wa bi nahwihi qala sa'id ibn jubair haka sai dan jubair shi mai fara shine sai suka zama shine ma'anar wa ushribu fi qulubihim al-ajl zuciyarsu ta yi kalar ainihin wato a cikin zinare wanda ce fasara ibn abbas fasara wasu malamai kuma zuciyarsu an cika ta da san dan maraƙin nan na zinariya fala yu'minuna ba za su taɓa imani daga cikin mafiya girman zunuban da yahuda suka yi dama akwai wannan zunubin zunubin bautar gunki ba wuce fi ulumul ijra da kuma zunubin kafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun san gaskiya ne sun san Allah ya aiko shi amma suka shafa wa idan suka suka yi mulki da aka zamu ga cewa waɗannan abubuwan guda biyu za a yi kama mai ta musu shi cewa sun bauta wa ɗan maraƙi saboda shirka ne babban laifi ne ya fi duka sauran laifuffuka duka sauran laifuffukan laifuffuka ne waɗanda Allah maɗaukin sarki bai kira su suna shirka ba amma bautar ɗan maraƙi a cikin sansanin annabawa cikin sansanin annabin Allah Musa wannan ba ƙaramin laifi ba ne haka nan kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun san gaskiyarsa Allah ya musu wahayi Allah ya ga wa duk annabawansu sun gaya musu kuma su ma su ɗauki alƙawarin gasu amma kuma da ya zo suka kasa bi wannan shi ma babban kafirci Kamar biyun nan kamar kafirce ma la ilaha illallah ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shirka kafircewa ne ga bangaren la ilaha illallah sannan butulci da ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafircewa ne ga bangaren muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya aure nan guda biyu wannan automatically ya riga ya fita daga layin mutanen mutanen Allah ya fita daga layin masu bautar Allah wanda din zai kafin cewa musulunci ko kuma ya cewa a cikin musulunci sannan ya ki yadda da annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan aya da gaskiya abin take nuna mana tana nuna mana irin wato a yadda Allah madaukakin sarki yake daukan sha'anin shirka da girma shi Allah yake ta yadda duk mutane suke ganin shirka a matsayin wani abu gama gari a wurin Allah ba haka bane da haka Allah ya alƙawarin duk wanda ma yana shirka to ba zai shiga aljanna ba Allah ya alƙawarin ba zai gafarta mishi ba sai da ka dama mu kiyayi shirka mu kiyayi duk wani abu da ke da alaƙa da shirka mu kiyayi duk wani mutum da zai kai mu ga yin shirka boka ne ko ɗan tsafi ko ɗan tsubu ko wane ne wanda zai ba mu wani ƙa'ida ko wani aiki da za mu yi ya zama shirka ko bori ko bokanci wannan abun gudu ne ka gudu don ka tsira da addininka saboda wanda duk ya mutu baya baya shirka don Allah ya so komin daren daɗewa zai kai labarin kamar da muka ji hadisin Muhammad da Jabal da hadisin ainihin wato sahabi Abu da al-Ghifari radiyallahu anhu wa an Mu'adh saboda haka Allah ke sarki yana mana wa'azi a karo na na farko a nan wajen da kuma wasu wurare daban-daban da Allah ya mana irin wannan wa'azi don mu tsira da imanin mu gujewa shirka guje wa duk wani abu da ke da alaƙa da ita su dai gudawa sun ci cewa saboda wannan shirka da suka yi kun ji yadda al'amari ya ƙare Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla an rufe su da sarɗan maraƙin can Allah ya ce mene bi kufri saboda su wannan kafircin yasa aka rufe zikatansu, ba za su gani ba Allah ya ce kul bi sama ya amurkum bihi imanukum Allah wajar irin wannan imani da kuke cewa ku yi imani ne na ƙarya ba ku imani ba Allah wajar shi Allah ya kyauta to ana da ci gaba da bayyana mana wato irin matsalolin da Yahudawa yake da shi da irin kurakurai da ɓarnar da suka yi za mu saurara a lokaci yayi Allah ya kama gobe sai mu tashi kul in karin da kuma da'ul akhirah shine go wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi